Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na yau Litinin sha biyar ga watan Yuni shekarar dubu biyu da 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Goma da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga kanan labarai. yau litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar georgia wadda ke kudancin amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakan warware matsalolin zaɓe kasuwannin hannayen jari a turai na yin ƙasa saboda tsoron da ake na cewa yaɗuwar annobar Corona coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci haka kuma a yau litinin ana ci gaba da buɗe wuraren da aka rurrufe a faransa da birtaniya da girka da kuma sauran wurare A cikin shirin namu na yau za ku ji fashin baki da masana sha'anin tsaro suka yi akan batun kisar kiyashi da ake yi wa mutane a jihohin Katsina, Sokoto, Zamfara da sauran sassan arewacin Najeriya. ƙungiyar matasan kabilar Ibo ta bai wa Fulani makiyaya wa'adin makonni biyu su tashi daga dazukan yankin batun da kungiyar Miyati Allah ta ce bata san da shi ba. Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta gabatar da dokar da za ta hukunta masu fyaɗe da cin zarafin mata domin daƙile waɗannan miyagun ɗabi'u. bayan haka yusuf aliyu haranje kuma zai shigo da shirin sa na ilimi garkon dan adam wanda ya shirya zai gabatar sai kuma ra'ayin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yau litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar georgia wadda ke kudancin amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakin warware matsalolin zaɓe an shirya gangamin ne tun kafin wani dan sandan atlanta ya harbe rashad brooks har lahira a wajen wani gidan abinci kisan dai shine na baya-bayan nan a jerin kashe bakaken fatar amurka wanda ya haddasa zanga-zanga a faɗin ƙasar domin neman kawo sauyi ga ɗabi'ar 'yan sanda da kuma nuna wariya jami'an da ke tantance musabbabin mutuwar a karamar hukumar fulton da ke georgia ya bayyana mutuwar brooks a matsayin kisan kai brooks dai ya baiwa 'yan sanda haɗin kai lokacin da suke masa gwaji domin gano yawan halin maye da yake ciki amma daga baya ya turje wa 'yan sandan lokacin da suke ƙoƙarin kama shi a ɗaya bangaren kuma yau litinin an shirya ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin cin zarafin 'yan sanda da suke da kuma nuna wariyar launin fata makonni uku kenan bayan mutuwar george floyd a jihar minnesota kuma 'yan kwanaki bayan da ɗan sanda ya harbe richard brooks a atlanta a zanga-zangar ta yau litinin ta haɗa da yin gangani a majalisar dokokin jihar georgia da kuma haɗuwa a wajen fadar white house inda makonni biyu da suka gabata jami'an tsaro suka tilasta wargaza masu zanga-zangar lumana kafin shugaban kasa donald trump da mukarrabansa su taka zuwa wata majami'a domin ɗaukar hoto haka kuma a yau litinin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da gudanar da muhawara ranar laraba akan ko nuna bambancin launin fata ta taka rawa wajen cin zarafin bil'adama da cin zarafin 'yan sanda da kuma yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana. jiya lahadi an gudanar da zanga-zanga a birane masu yawa ciki har da birnin washington da new york da los angeles da atlanta da kuma birnin miami yau litinin kasuwannin hannun jari a turai na yin kasa saboda tsoron da ake na cewa yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci kasuwa hannun jarin london ta ftse da dax baki ɗaya suna kan kashi ɗaya cikin ɗari a tsakiyar ranar yau yayin da csc 40 a paris ta rikito da kashi digo tara cikin ɗari sannan a hankali a kasuwar ɗanyen mai ta sake farfadowa bayan da ta yi ƙasa da safe yau kasuwar ɗanyen man amurka tana sayar da gangan mai akan dala talatin da biyar kobo shida lamarin da ke nuna cewa ta yi ƙasa da kashi shida cikin ɗari yayin da kasuwar brent crude ta duniya farashin gangan mai ya kai dala talatin da takwas da kobo arba'in da uku. A hannayen jaran Amurka kuma kasuwar Dow Jones ta yi ƙasa da maki 531 sai kuma S&P 500 wadda ta rikito da kashi 1.8 cikin 100. Ita kuma Nasdaq ta yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 wanda hakan ne ke nuna yadda kasuwar Wall Street ta Amurka ta fara da kafar hagu. da la masana sha'anin tsaro na ci gaba da nuna damuwa bisa irin kashe-kashe da ke karuwa a cikin Najeriya. Wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da masana tsaro a cikin wannan rahoto. Matsalar tsaro da ke ci gaba da salwantar da rayukan 'yan Najeriya a duk rana abu ne da ke kara razana 'yan kasar. Al'amarin da ta kai ga da dama daga cikin talakawan Najeriya sun yi wa gwamnatin yankar kauna suna ganin kamar ba za ta iya kare su ba. I told you people here for Operation Accord that we had concomitant operations. Manjo Janar John ce kenan na hedikwatar tsaron Najeriya ke bayyana irin sabbin matakan da dakarun kasar ke ɗauka. Wanda ya ce za su ke caccanza salo da dabaru da ma irin siga da tsari na tunkar waɗannan 'yan bindiga daɗi da mayan ta'adda a cikin ƙasa. It changes. To koyaya ƙwararru ke kallon wannan ƙuduri na rundunar sojojin? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. To amma a mizani na gwajin nasara a harkar tsaro eh, shi wannan yunkuri yana iya kasancewa akwai nasara. To amma ba zai iya bayar da irin bukata wadda ɗan Najeriya yake da shi ba da ita kanta gwamnatin take da shi na kawo ƙarshen shi wannan matsalar. Asalin abubuwan da suka jawo tsalar tsaron a arewa maso gabas da aro maso yamma suna nan har yanzu ba a taɓo su ba menene wayannan akwai talauci da ya yi katutu a wayannan yankuna akwai jahilci duk wayannan sayin katutu akwai alkaluma da suka fito daga wurare da yawa ciki har da wannan na baya-bayan na wadda national bureau of statistics ta fitar wadda ya nuna cewa wannan yankunan nan guda biyu suna kan gaba a wurin talauci a najeriya a ciki ma asali akwai jiha guda wadda aka ce wata jihar sokoto wadda talaucin alkalumar talaucin ta ya wuce kashi saba'in daga cikin ɗari. a cewar tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya group captain sadiq garba shehu mai ritaya baya wannan batu fa ba wani canza salo ba ne karancin sojojin da ake da shi karancin kayan aikin da ake da shi ba na soja ba har da na yan sanda idan ba a yi wani abu akan wannan ba mutane suna cewa a canza hafsoshin soja ni a gaskiya abin da nake magana ya canza hafsoshin wani magana ne daban amma ba shi ne magani ba duk wanda ka sa ya shugabancin sojan Najeriya yanzu na tabbatar maka idan mutanen Najeriya suka san abin da soja suke da shi a hannunsu wallahi zai ba su mamaki ba haka ba gefe gefe za a dinga za a yi zuwa kore su daga kasuna to amma ko za ka ji yi zamfara ta barke kuma kashi kwan sojan ka tafi to an dinga wannan yawo yawo ɗin kenan ba mu da isa so saboda alal misali zan baka abin nan a katsina da sokoto da zamfara duka hare-haren da aka yi kwanan nan na yi dazaru su duk wanda ka gani soja ko yan sanda ba su isa wurin sai an samu akalla awa biyar ko awa shida idan akwai kayan aiki haka ba za ta faru ba a sojoji a yakin zamani yanzu ana maganar soja ya zabura ne a cikin awa daya ya isa inda ake ake ta'adda ko ake wani abu ya kuma yi abin da zai yi ana magana awa daya ne mu muna samun awa biyar awa shida. komanda Musa Isa salmanu na mai cewar duba da yadda ake zubar da jinin 'yan Najeriya a kowane lokaci ya kamata a gwamnati ta yi kamar tana yi to lallai fa lokaci ya kai da gwamnati ita ma za ta nuna tashi da yi ta nuna cewa ita gwamnati ne ba zai yiwu ba abin mutane kara zube ko kuma idan abin da suka yi su ya zama akwai abin da ake cima impunity idan mutane suka yi laifi lallai a hukunta su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina, kasan kabilar Ibo ta bai baiwa Fulani makiyaya wa'adin makonni biyu su tashi daga dazukan yankin batun da kungiyar Miyeta Allah ta ce bata san da shi ba. Ga dai mu Alphonsus Okore Igwe da cikakken bayani akan wannan batu. Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah Cattle Breeders Association of Nigeria a yankin kudu maso gabashin Najeriya, Alhaji Gidado Siddiqui, ya ce san ba su san da wani wa'adin makonni biyu da kungiyar matasan kabilar ibo ta Ohanezen Dibo Youth Council ta baiwa Fulani makiyaya su fice daga dazukan kudu maso gabashin kasar ba, inda ya ƙara da cewa yin irin wannan furucin ma bai dace ba. mu da kasan nan ba mu da inda muka sani banda nan kuma shanun mu din nan ma da ka sani wayan su ma ana aka haife su yaran mu ma ana su ana aka haife su ba inda suka sani banda nan don haka mu wannan maganar da suke yi mu muna gani bai dace ba saboda bai kamata a ce wannan magana a fito daga bakin ibo ba saboda ina ganin akwai ibo yawa wanda suke zama a wa'yansu gurare ta gane ba bai kamata a ce wani mutum ko ma mai ma'ana irin wannan kungiyar ohaneze wanda za ta fito ta ce wai ai ta ba wani mutum sati biyu ya bar kasansu domin wannan magana gaskiya mu ba abin da za mu faɗa muna tare da gwamnati gwamnati ba ce mana ba sai dai mu je a bakin gwamnati gwamnati ce mana mu bari kaga sai mu san mun san cewa gwamnati ne take mana mu bar wannan guri amma don wani mutum ne kawai yake mana mu bar guri gaskiya mu ba mu inda muka sani ban da nan To ko me kungiyar al'ummar Ibo baki ɗaya ta wahane Zandibo ke cewa game da wannan batun? wuce a cewa baga sakataren yada labarai na kungiyar ya amsa wannan tambayar da cewa. Of course, I'm not aware of the existence of Ohanaze Youth Council. we are not working with them. So we are not conversant with their activities. Ya ce tabbas ban san da wanzuwar kungiyar Ohaneze Youth Council ba, ba ma aiki tare, saboda haka ba mu saba da harkokinsu ba. Amma wani sa'in bai kamata a yi watsi da maganarsu ba, kuma matukar kowa yana tafiya bisa tafarkin gaskiya za mu amince da shi. Saboda haka, idan al'umma suna kuka a fice daga dazukansu, ya kamata a bar musu a fice. ba sa makukan wannan kaɗai suna kukan cewar 'yan wasu ƙasashe sun mamaye musu daji wasu waɗanda ba 'yan Najeriya ba. Shin ya za bar su suna kashe 'yan ƙasa suna ɓarnata mana gonaki. Ya kamata su tafi su bar mana dazukanmu da gonakinmu. A farkon makon da ya wuce ne ƙungiyar matasa ta Ohanezen Dibo Youth Council wacce Chief Ato Biora ke jagoranta ta baiwa Fulani makiyaya tsawon makonni biyu su tashi daga dazukan ƙasar Ibo. bayan wasu jaridu da kafafen yada labarai sun ruwaito cewa kungiyar fulani ta miyatti Allah kautal hore a ƙarƙashin jagorancin alhaji abdullahi bello bodejo za ta kafa rundunar tsaro a duk faɗin najeriya zargin da shi alhaji abdullahi bello bodejo da kansa ya ƙaryata a makon da ya gabata alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya a gaida alfonso okor igwe har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya yau litinin ana ci gaba da bude wuraren da aka rurrufe a faransa da birtaniya da girka da kuma sauran wurare yayin da ƙasar china ke sake kakaba wasu sabbin matakan coronavirus bayan samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar a beijing masu gidajen abinci a birnin paris za su iya buɗe kofofinsu kamar na sauran takwarorinsu a faɗin ƙasar ta hanyar barin kwastomomi su zauna su ci abinci a ciki matafiya daga sauran kasashen turai su ma za su iya zuwa faransa a daidai lokacin da ƙasar ta buɗe kofar ta ga matafiyan yankin dole ne mu sake kaddamar da tattalin arzikinmu a cewar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a birtaniya shagunan da ayyukansu ba masu muhimmanci ba ne za su iya buɗewa daga yau litinin a wuraren bauta da kuma wuraren shakatawa da suka hada da wajen kallon fina-finai da ake kallo daga mota da kuma gidajen namun daji mutane za su ci gaba da baiwa juna tazara kuma gwamnati tana bayar da shawara a ci gaba da amfani takunkumin fuska lokacin da mutane suka haɗu wani babban ɗan siyasa a Kongo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar covid-19 kafafen labaran kasar ta drc sun rawaito cewa iyalan pierre lumbi ne suka bayyana mutuwarsa a kinshasa a jiya lahadi sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba mamacin shine shugaban gangamin yakin neman zaɓe na madugun 'yan adawa maɗin fayulu a lokacin da ya tsaya takarar neman shugabancin ƙasar ta Kongo a shekarar 2018 a wani labari makamancin wannan kuma shugaban ghana na Akufu ado ya sanar da cewa ministan lafiyan kasar kwaku a geman ya kamu da cutar corona virus amma kuma yana cikin yanayin na ƙoshin lafiya daga ƙarshe jaridar the new york times ta fitar da rahoton cewa tsarin kiwon lafiya na ƙasar faransa na dab da rugujewa bisa matsin lambar annobar corona virus. jaridar ta amurka ta ce an ƙure malejin asibitocin hatta kai ga wasu masu rufe kofofinsu suna kafa sanarwar cewa sun cika a bakin ƙofarsu. su haka kuma jaridar ta bayar da rahoton cewa ma'aikatan lafiya na ci gaba da harbuwa da rashin lafiya babu kakkautawa haka kuma ma'aikatan na fuskantar cin zarafi daga iyalan da suka rasa wasunsu saboda bacin rai jama'ai a pakistan sun yi kiyasin mutanen da za su kamu da covid-19 a kasar za su iya kaiwa miliyan da biyu ya zuwa karshen watan yuli suna masu kira ga dukkan 'yan kasar da su bi sharuɗan da aka gindaya masu domin taimaka wajen sauya akalar wannan hasashe. To madalla a gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta gabatar da dokar da za ta hukunta masu fyaɗe da cin zarafin mata domin daƙile waɗannan miyagun ɗabi'u. Wakilin Abdulwahab Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. rahotanni daga jihar bauchi na bayanin cewa a kullum akan samu rahoton cin zarafin mata da suka hada da fyaɗe da kuma duka a sassa daban-daban na jihar kamar yadda shugaban kungiyar ash foundation da ke kare hakkokin mata comfort atta ta shaida mini a cikin watanni uku hudun da ya wuce yanzu da muke ciki yanzu nan ta karu daga fyaɗe sai duka wa mata sai cin zarafin mata a'a ko kuma ka ji an yi wace kaza ko yarinya kaza to irin abubuwan da duk sun karu kusan kullum kowace rana sai an kira mu akan kes hudu biyar har zuwa shida a da fa a wata za ka samu kes kamar guda takwas a wata guda tara ko guda goma amma yanzu har guduwan kes muke yi kesis din sun yawa guduwa ma muke mun rasa ya za mu yi ina za mu fara mun fa kungiyar mu kenan rape kes gaskiya ta karu yanzu da nake maka magana a nan garin botin abinda mu taba tsammanin za ta iya yiwuwa ba to ta faru ba mm, ba fa mu daina mu daina tunanin nisa muna jin labari akan news a'a gangrep kaza kaza to yanzu da nake maka magana akwai wata gangrep da muka shiga cikin ta muka san aka yi ma wata yarinya shekaran ta goma sha shida su ne suka lallashe ta suka kaita ya kai ya aka yi ne dai ta je gidan aka kai ta gidan an yi adoptin ɗinta aka kai ta gidan an ajiye ta kwana shida aka yi ta lalata da ita su hudu suna ta ba ta drugs suna ta ba ta ba abinci aka sa drugs a cikin kunu ana ta ɗora ta da shi yawancin waɗanda ake aikata fyaɗen a kansu masu karancin shekaru ne ta hanyar su da ake yi kamar yadda wata yarinya a garin gwalolo da ke ƙaramar hukumar gamawa ta shaida min ta wayar tarho me ya faru da ke faɗe a ina ya miki gidansa yaya kika ji a jikinki to kin ga jini a jikinki ko eh. kin faɗa a gida eh. kika ce musu me mm, baban ki ga wada ko mamanki to an kai ki asibiti ne eh. ba su miki magani ba kwayoyi ne ko na ruwa har ila yau na sami damar jin ta bakin mutumin da ake zargi da aikata fyaɗen ga abin da ya ce. Billahi la ilaha illa huwa na rantse da darajar da Allah wa manzansa. Idan ni dai da rata da yarinya nan duk rahmat da Allah ke ba wani sakai ya bani ita. Har bauchi sun kawo ni na akai beli na. Abdul Habu ba ni bane. Saboda haka wannan ba magana bane wanda za ka yi amfani da shi. To sai dai kuma a halin da ake ciki majalisar dokokin jihar bauchi ta kammala shirye-shiryen kirkiro da dokar da za ta hukunta mai aikata fyaɗe kamar yadda kakakin majalisar dokokin jihar abubakar wa suleiman ya shaida mini ni a matsayina na kakakin wannan majalisa gabatar da doka akan shi wannan dabbanci da wasu mutane a cikin al'umma suke yi abin da za mu yi mu ga cewa mun kawo ah, hanyoyin da za a dakile wannan zami shi a dalilin hakan ne ma kuma yan uwana yan majalisa suka goyi bayana kusan ce ɗari bisa ɗari cikin muhawara da aka dan yi a cikin ƙwarar majalisa a kowanne suke ba da ma dama suke ba da ah, ah, shawarar cewa

ta lalata ba. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba tsarin koyar da ɗalibai. ta hanyar sadarwar intanet da kafofin talabijin da rediyo. Wanda masana a fannin ilimi a Najeriya ke ganin cewar ƙasa irin Najeriya bata shirya irin wannan tsarin ba, kada a yaudari jama'a don ganin wasu ƙasashe sun yi, bai zamana cewar a Najeriya ma zai yi nasara ba. Muddin mahukunta ba za su gaya makawunan su gaskiya ba. Sani manumfashi ya duba muna lamarin. lanin kuma ana so a tafi tare idan program ne da aka yi plani ma wani group ana so group din su yi tafiya tare eh, da sauran dangi da sauran dangi to kaga ba wai i ba shi da kyau ba a'a amma an shirya wato environment namu din a shirye yake saboda wannan i to shine babban tambaya Ya kake ganin wannan al'amari na koyarwa a ta hanyar amfani da kafofin sadarwa? to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum wato ba wai abin ba ne ba shi da kyau ko ina ana yin sa amma ne abin da muke gudu shine irin yadda gwamnatocin wani allah na gwamnatin tarayya ne ko na jiha ko na karamar hukuma yadda gwamnati za ta kawo wani shiri mai kyau in ka dube shi a sama yana da kyau amma kuma wajen aiwatarwa nan ake samun matsala nan gizo ke saka akwai abubuwa da aka yi daga baya musamman ka in ka fara kai tun lokacin ma da irin su tun lokacin su obasanjo zuwa su razo da sauran za ka ji an kawo irin su green revolution su the nation eh. kowa ya san abubuwa ne masu kyau amma da an zo wajen da za a aiwatar da shi nan ake samun tafin saka saboda sai a yi masa rikon kayanar kashin da ba za a iya tafiyar da shi ba to kamar wannan ina ne wanda ana nufin cewa komai zai shafi hanyar sadarwa ce wanda kuma kowa ya san yadda muke da rauni a wajen hanyar sadarwa hanzu mu kai matsayin da ko ina a Najeriya musamman mu nan bangaren a jihohin arewa eh, maso yamma muna da matsalar yadda za su ga yanzu misali yanzu irin matsalolin da muke samu nan a wajen makaranta hmm. an koma komi a cikin yaro ko ko rijista yanzu ta yan fom da wata hmm. intanet za ka saya hmm. eh, eh, registration ta intanet zuwa bautar ƙasa ta intanet duk da abin da ka sani to in ka ga irin wahalar da ake samu sai ka ga yaro ya zo ya wuni ya taso daga ƙauyen su ya zo ya tsaya ya wuni yana nema a ce maka wai babu sabi ba a samu bane ba a ba to ina ga idan karatu ake shin karatun za a fasa ko kuwa a dakata a ta ɗagawa ana cewa sai gaba wannan kenan to ita kuma an gwanin gwamnati ita kuma za ga ta ɗauki abu rugu-rugu da an duba an samu abin da ke ciki an gare to sauran shi kenan sai kuma a bar shi ka ga cikin kwana kwana biyar tashin goron zabo ruhu sai ta tafi sai ya wuce ba a kara magana a kansa to ba a kara magana a kansa ya wuce kenan sai ta ɗauka da farko ta nuna zati amma sai ta tasa ko da gwamnatin tarayya ce ko da ta gwamnatin jiha ce ko da ta karamar hukuma ce to shin za a bar wa iyaye ne iyaye ka dubi dai kowa ya san a najeriya yanzu wannan bangaren da muke magana a kai ba wanda ya kai mu baya wajen tattalin arziki saboda abubuwan ma za ga wani lokacin nan ne ake da matsalar rashin abin da yake hannu shin za a bawa iyaye ne su za su saya tunda wani abin yana bukatar da na'urar kwamfuta yana bukatar kuma wannan intanet ta zama akwai ta ko da a gaskiya saboda haka duk da yake yana da kyau amma suna ganin mu kai lokacin da za mu iya aiwatar da shi ba. Eh wato wani ma al'amari shine kaman sayan data wato kaman kati kenan da zaka sanya a cikin waya wanda yake laptop ɗinka wato keken rubutu ya karama kwamfuta ta hannu da ake rike da ita na tafi da gidanka sai da shi za ta hmm. iya aikin da zaka kamo wato batun da zaka iya kamo shirye-shiryen da ake gudanarwa na koyarwa ta abin nan kuma yana da shan yana da jan abubuwa shan yaya ma amma cikin wannan irin mawuyacin hali da aka tsinkaye kai na cutar nan ta coronavirus yaya iyaye za su iya cimma waɗannan abubuwa a wai an nara ina tunanin duk wani abu za a yi yanzu abin da aka saba yi ma na makarantar ka je ka dawo ko ka zauna a ciki ta faskara ina ga wannan na san ta da gwamnati ko da tana da wannan tsari to za ka dakatar da shi sai an wuce yanzu ma an za a yi maganar sa ba amma aka ce yanzu ma ai kusan a ce kawai eh, da guguwar rawa za tashi don gaskiya ba zai yi ba saboda me saboda wannan abin da muka faɗi su ne manya manya abin na in gwamnati da gaske take ta dauke shi da ƙarfi da farko sai an ƙara sabunta ƙarfin su waɗannan hanyoyin sadarwa ɗin yadda duk inda kake tunda ba za a yi don mutanen gari ba ne da kauye da birni ya zama duk inda kake a irin ƙasashen da suka ci gaba da ba sai ka sai idan haɗin ba zama an yi shi ne an haɗa shi in kana sokoto kana katsina kana daura kana kano kana jigawa duk inda kake kawai ya ka buɗe akwatin na'urar harka ce ta kwamfuta kawai shi ke ne zama ka kama sabis ta to na ga an fi kama hanyar cewa ne ana so a yi amma dan a bari ne a ce za a sayi kredit to yaushe ma aka wani ma inda yake ma ba zai ko da yana da kuɗin ma ba zai samu ba in ya samu nan da nan ta kare ya wannan ma babban matsala ne yanzu da ka faɗi ta bakin Muhammadu Hairawo kenan malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta talatin mafara masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Sani Manumfashi da duk bakin namu da kuka ji ta bakin nasu, sai wadda ta haɗa mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa hangawa mai ilimi ya san martaba. Tuma da a gaida harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. na farko a yau ya fito ne daga Aminu Kano mai da Garko. Ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga gamayyar kungiyoyin likitocin mu Najeriya da ke gudanar da yajin aiki da su koma teburin sulhu da gwamnati ko a sasanta domin lafiya ita ce uwar jiki. Sai saƙon Musa Ibrahim Bello daga Katsina yana cewa na shigo zauren nan ne a yau raina a ɓace dangane da yadda 'yan ta'adda ke mana kisan kiyashi a arewa maso gabas da kuma kisan gilla a arewa maso yamma wanda 'yan bindiga daɗi ke yi. Wai mu 'yan arewa da me zamu je. Ga mari ga tsinka jaka. Haba dan Allah sai ka ce ba mu da gata a ƙasar nan wai jami'an tsaron Najeriya kan bacci suke yi ne ko suna jira ne sai an gama da mu. A gaskiya tura ta kai bango. Ya kamata ku ɗau matakin gaggawa. Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewa Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako na gaba ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina da ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe, Najeriya. Suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna Allah wadai da mummunan hari da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai ganzai da kuma manguno da ke jihar Borno. Wanda ya haddasa mutuwar fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na hare-haren 'yan Boko Haram a faɗin jihar Borno da Yobe da Adamawa. ya ba mu dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya baki daya amin suma amin. Sai sako na ƙarshe a yau na Bilyaminu Gambo Konkwal jihar Adamawa yana cewa Assalamu alaikum sashen Hausa. na rubuto wannan wasiƙa ta ne a madadin mazauna garuruwan bilal konkol farag malabu jibi lamba da sauran ƙauyuka makwabtanmu na jihar adamawa don gode wa gwamnatin baba buhari bisa amincewa da ta yi na a gyara babban hanyar da ke yankin hakika wannan mataki zai cire mana kitse daga wuta musamman ganin yadda hanyar ke da yawan gargada tare da lalacewar gadoji bakwai daga cikin takwas na hanyar. wanda hakan ke janyo haɗura akai-akai tare da koma bayan tattalin arzikin al'ummarmu. Tabbas idan aka gyara wannan hanya zai sa harkoki su gudana. Yanzu ko ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. yau litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar georgia wadda ke kudancin amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakan warware matsalolin zaɓe kasuwannin hannayen jari a turai na yin ƙasa saboda tsoron da ake na cewa yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanta mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.